وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون babu hisabin waɗannan azzalumai akan waɗanda suke jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kawai abin da yake kansu shine su hana su munanan abin da suke aikatawa ko sa ji tsoron Allah su kamanta umarninsa su nisanci abin da ya hana